إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن العاقل اللبيب يتخذ من الحيان وحوادثها وحوادثها عبرا فرمضان أيام وفيه عبر فقد انتهى رمضان وخلف فينا دروسا فماذا استفدنا من تلكم الدروس أيها الإخوة الأفاضل فرمضان مدرسة حافلة بالطلاب ومليئة بالمواد والدروس والمناهج فالناجح هو الذي اتخذ من تلك الحوادث الرمضانية عبرا وموائد فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الناجحين أيها الإخوة الأفاضل إن شهر رمضان يعلمنا دروسا عقدية ودروسا أخلاقية ومواعظ اجتماعية إذا عملنا بهذه الدروس فإن حياتنا ستتنور وستتلألأ وسيكون فيها سعادة وسنعيش في هذه الحياة عيشة طيبة حنيئة مباركة أيها الإخوة الأفاضل من الدروس التي يعلمنا رمضان الإخلاص فرمضان شهر الله فرض فيه على المسلمين الصيام وأسند الله تبارك وتعالى الصيام إلى نفسه فقال في حديث قدسي الصيام لي وأنا أجزي به فالله أعلم بالصائمين الله أعلم بمن قام بالصيام حقيقة فلذا إن شهر رمضان يعلمنا الإخلاص الذي يقصد به العمل لله تعالى من دون أن يشوبه كل شائب أو أن يكون لأحد من الناس فيه نصيب أو حظ فالصيام نوع إخلاص فإذا صمنا هذا الشهر كما ينبغي فهذا يدل على أننا أخلصنا العبادة لله ولا ينجب إلا المخلصون ولا يفوز إلا المخلصون ولا ينجو من النار إلا المخلصون ولا يدخل الجنة إلا المخلصون أيها الإخوة الأباغل هذا هو الدرس الأول الذي تعلمناه من شهر رمضان المبارك والدرس الثاني أيها الإخوة الأباغل هو درس التقوى فقد بين الله تعالى لنا أن من مقاصد فرض الصيام علينا أن نكون من المتقين فقد صرح الله تبارك وتعالى لهذا في كتابه العزيز من غير ما إشارة ولا تلميح بل صرح تصريحا فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الغرض الأساسي والمقصد الأسمى لفرض الصيام على العباد إنما هو التقوى والتقوى هي امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه على نور من الله فالتقوى درس مهم عظيم في شهر رمضان فإن صيامه يعلمنا التقوى أي أن نمتثل أوامر الله تعالى كلها ونجتنب نواهيه فإذا استعملنا هذا الدرس القيم ولفظناه في حياتنا المستمرة بعد رمضان فإننا نكون من الفائزين لأنه لا يفوز إلا المتقون ولا يفهم الدين إلا المتقون ولا يدخل الجنة إلا المتقون ألا فلنتق الله أيها الإخوة الأفاضل ولنعمل بهذا الدرس القيم الذي علمناه رمضان أيها الإخوة الأفاضل هنالكم درس ثالث تعلمناه من هذا الشهر الكريم ألا وهو الصبر فشهر رمضان شهر يعلمنا الصبر والصبر هو القيام على الثوابت من غير مضطراب ولا تزعزع ولا تزحزح فإننا تعلمنا من شهر رمضان المبارك الصبر بأنواعه الثلاثة الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على الأقدار والمصائب والصبر على الأقدار والمصائب المقصود منه كف اللسان عن الشكوى وكف القلب عن الجزع وكف الجوارح عن التشويش فالصيام صبر لأن الصبر ذو شجون ومعناه ذو فنون فمن معاني الصبر على الصيام لأنه الكف عن الشهوات التي تكون في الفم والفرج وكلما يصبر الإنسان عن هذين الأمرين حتى إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن أكثر ما يدخل الناس النار إنما هو الفم والفرش فالصوم يساعد الإنسان المسلم الصائم عن قذف نفسه عن شهوات فمه وعن شهوات فرجه إذا الصوم صبر فلذا كان الصبر من أكبر الدروس وعظمها التي يتعلمها المسلم خلال هذا الشهر المغادر أيها الإخوة الأفاضل من الدروس التي تعلمناها من هذا الشهر الكريم الجود فرمضان شهر الجود والعطاء وهو شهر الهبات حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الحبات والعطايا في هذا الشهر ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم من العطاء والهبات ما لا يعطي في رمضان ما لا يعطي في غير رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بكثرة الجود حتى إن أصحابه يشبهونه بالريح المرسلة لكنه إذا دخل رمضان كان أكثر ما يجود بما يأتي في يديه أيها الأخوة الأفاضل ينبغي أن نكون على هذا الدرس الجيد الذي تعلمناه من رمضان فنستمر ولا ننقطع أيها الأخوة الأفاضل هنالكم درس خامس تعلمناه من هذا الشهر الكريم ألا وهو المواساة المواساة والمعاونة والمساعدة فقد رأينا أغنياء أتقياء يبسطون أيديهم للمساكين والفقراء واليتامى فهذا يدل على أن شهر رمضان إنما هو شهر المواساة هو شهر المساعدات فينبغي لنا أن نستمر لأن علامة قبول الحسنة كما يقول سلفنا الصالح رضوان الله عليهم الحسنة بعدها مما يدل على أن الله تعالى قبل منك ما قدمته من العبادات في هذا الشهر المنصرف إنما هو أن تستمر ولا تنقطع والاستمرار على العبادة مما يحبه الله تعالى فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن أحب الأعمال إلى الله ما داوم صاحبه عليه وإن قد وإن علماءنا يقولون إن من علامات الإخلاص الاستمرار الاستمرار لا الانقطاع فإذا رأيت إنسانا يداوم على فعل شيء خير يداوم على فعل شيء خير ولم ينقطع فهذه دلالة قاطعة إن شاء الله على أنه من المخلصين من المخلصين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المخلصين ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ما قدمناه من صالح الأعمال في هذا الشهر ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتقاء هذا الشعر وأن يجعلنا من الفائزين بجنات عدن في بقعة صدق عند مليك مقتدر ألا وصلوا وسلموا على رسولكم وتوبوا إلى ربكم واستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد الإقامة ذي لا إله إلا هو إليه المصير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبنعمته تتنزل البركات وبفضله تزول العقبات والصلاة والسلام على رسوله الأليم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون ينقوى سؤال بركة ولياكا تبتك الله سبحانه وتعالى أكن نئم منك وأن دباس لإياك أكبر godiya ta tabbata ga Allah akan ni'imar halitta godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa akan ni'imar halitta mu a matsayin ɗan adam godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa akan zaɓen mu da yayi ya ba mu musulunci kyauta godiya ta tabbata ga Allah da ya ba mu imani insha Allah godiya ta tabbata ga Allah da ya sa mu cikin mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam godiya ta tabbata ga Allah da ya kaddara mana rayuwa muka halarci ramadanu sannan kuma muka yi idi godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya ƙara mana kyauta ranar da ta bi idi idin sati idin mako mako wato juma'a waɗannan ni'imomi idan muka kalle su wasu ni'imomi ne waɗanda suke da faranta rai wasu ni'imomi ne da ba za mu iya godiya ga Allah subhanahu wata'ala yadda ya cancanta mu gode ma Allah ba sai dai godiya ta tabbata ga Allah shi yadda ya cancanta ya gode maka Allah muna godiya a gare ka Allah madaukakin sarki ka ci gaba da sokan mana da ni'imomi waɗanda ba su da iyaka ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka yaye mana damuwar da nake ciki ta rashin tsaro da damuwa da sauran dukkan wani abin da ke dubun mamana yan uwa masu albarka ramadanu ya wuce ramadanu kamar yadda aka faɗa mana makaranta ce makaranta ce babba cike kake da darista cike kake wannan makarantar da majoji da kuma hanyoyin karantarwa mabambanta sannan kuma cike take da ɗalibai ɗaliban nan hawa hawa ɗaliban nan kala kala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu cikin waɗanda suka ce jarabawar da aka mana bayan raba yan uwa masu albarka cikin darussan da Ramadan yake karantar da mu yana karantar da mu darussa na aqida yana karantar da mu darussa na zamantakewar yau da kullum a cikin rayuwar mu sannan kuma yana karantar da mu darussa na kyawawan ɗabi'u a cikin manya-manyan darussa da za mu iya dunkule su a wannan matsayar yanzu da muka koya a Ramadan kuma ake fatan waɗannan darussan su zama sun ci gaba da zama tare da mu a jikinmu a zuciyarmu a tunaninmu akwai darasi na ikhlasi idan Allah azumi babban darasin da yake karantarwa shine yi dan Allah shi ya sa Allah ta'ala a cikin hadisi kudusi yake faɗa ma annabin musallallahu ma kuma kuma ce faɗa mana cewa azumi na sai daga cikin fasarorin da malamai suka yi ma azumi na Allah ne da Allah ya danganta azumi zuwa gare shi yace azumi na shi ne kuma shi yake takawa sai malamai suka ce wannan na nuna Allah kaɗai san wanda yake yin azumi domin azumi bai tsaya kawai daga kamun baki ya zama ba a ci ba bai zama kawai a kama al'aura ba ba a saduwa da iyali ba shi kadai ban ya azumi a azumi ana buƙatar ya canza maka rayuwa da baki daya ka ɗauki rayuwa ka kashe kan kamar da ita zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan daga cikin ma'anonin azumi na wani malamai suka ce ba ka zai iya bushewa amma za ka iya fitowa ka ci abinci a ɗakin ka goge bakin ka kai murtiki ka zo ka ce kana azumi ba wanda ya ce ba ka azumi domin ba wanda ya ga abin da ka aikata ka ga Allah kada ya san azumin da kai wannan shine darasi na farko kuma ƙa'ida ita ce ashe wannan darasin ya kamata ko ya wajaba ya zama ya lizince mu a tsawon rayuwar mu mu zama tare da shi duk abin da za mu yi don Allah malaman mu suna cewa ikhlasu azizun ikhlasi abu ne mai wahala manya-manyan magabata sun rika kuka da shi suna jin cewa dan Allah ku kike yin ayyukan ku kuma na roƙon Allah ta'ala ya sa mu cikin masu idan shi Allah kada ya sa ya zama akwai rabon wani a cikin ayyukan ya zama Allah muke mawa ya zama kawai Allah muka nufata ya zama ladanta muke nema yan uwa masu albarka daga cikin darussan da a Ramadan ke koyar da mu akwai takawa Taƙawa Allah ta'ala karare ya faɗi ya fi waɗanda kuka yi imani an wajabta azumi akan ku a matsayin abin da aka rubuta na tilas kamar yadda aka wajabta shi a rubuce ga waɗanda aka fita kafin ku an yi haka ne saboda ku samu taƙawa. takawa tsayawa tsayin daka akan abin da Allah ya ce a yi da kuma nisantar abin da Allah ta'ala ya hana to azumi na karantar da mu takawa azumin nan kuma wanda ya wajaba shi ne na ramadan ashe makarantar ramadan na koyar da mu mu zama masu takawa kuma wannan takawar ta zumce mu a rayuwarmu ya zama tunaninmu ba an wuce ramadan ba a'a dukka sauran watanni guda goma sha ɗaya to ya zama mun kasance yadda muka kama kanmu muka zama bayan Allah a cikin ramadan muka tsara idanuwanmu muka tsara hancinmu muka tsara kunnuwanmu muka tsara ba abin da kake ji a gidajen rediyo sai tasirai sai karatun qur'ani sai bayani kan abin da ya shafi addini haka gidajen talabijin da yawa suna canzawa idan ramadan ya zo su zama kamar haka ko mu kwatanta takwa ce sannan daga cikin darissa da muke muka koya a cikin ramadan ramadan ya koyar da mu juriya ramadan ya karantar da mu juriya daga karfe biyar na asuba har zuwa kusan karfe bakwai saura na maraice ka kama bakinka baka sha ruwa ba baka ci wani abu ba wani kuma aikin ƙwarigo yake wani tsawon yinin nan to yana leƙa budon yana leƙa sirinki wani haƙar ƙasa yake kuma bai sa shi in aji ashe wannan makarantar da muka koyi wannan darasin a cikinta ya kamata wannan darasin ya bi jikinmu wata guda wani aikin magana yake yi malamin makaranta ne tun sace har zuwa maraice dan hutun da zai samu dan kaɗan ne kuma da yawa makarantu a wannan ramadan din ba hutu aka samu ba saboda yanayin yadda corona ta canza ma mutane manhajar karatun da kuma tsarin karatun su na shika to ashe azumi yana karantar da mu juriya wata makaranta ce da muka samu certificate na juriya juriya akan yi ma Allah da'a juriya akan barin saban Allah juriya akan jarabawa wani zai yi azumin nan amma abin da za ka ga yayi yi da baki da shi sai ka tausaya masa amma kuma ya juri ba zai hana shi gobe ya ba wani baya iya yin sahur in ma sai sahur din to sahur din da dai an yi sai dai a samu albarkar nan da manzo ya yace fasaharu, fa inna fi sahuri ba. amma in ana magana abin da zai rika ciki ne a zahiri to bai same shi ba sannan an yi buɗa baki ba zai samu abin da ya kamata ya buɗa baki da shi ba amma kuma ya jure to wannan darasin ya kamata ya bi mu ya bi jikinmu ya bi tunaninmu mu fahimci cewa ashe rayuwa ɗan gwagwarmaya ce ta bugo mu mu bige ka mu jure akan jarabawa da Allah subhanahu wata'ala yake jaraban mu da ita mu jure akan yi ma Allah ta'ala da'a mu jure akan barin saban Allah subhanahu wata'ala shi yasa malamai suke cewa shi kanshi azumi ai juriya ne daga cikin ma'anonin juriya akwai azumi juriya tana da ma'anoni masu ɗanɗin yawa ko daga cikin ma'anoninta akwai yin azumi kamewa daga barin sha'awar baki da kuma sha'awar al'aura mutum ya kame bai sa ma bakin shi komai awannin awanni kusan alal aƙalli awa goma sha ɗaya a wannan azumin da aka mun yin azumin kusan awa goma sha ɗaya in ka ba, awa goma sha ɗaya to mun jure akan haka to mu jure bayan ramadan mu yi makan mu faɗa mu tsaya tsayin daka wajen biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin darussan da ramadan ya koyar da mu akwai kyauta wasu da yawa daga cikin mawadata azuminsu zakkarsu sai sai daidai da ramadan sai su ga kyaututtuka na yawatawa a tsakanin mutane daidai gwagwani waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya taimake su sai ga daidai wannan lokacin wasu zakarsu ce wasu kuma a haka nan suka ɗora ma kansu ba zakarsu ba ce ta farilla amma za ka ga alkhairai kala kala suna gudana a tsakanin bayan Allah to wannan ɗabi'ar ta yoge ta zama tare da mu ta bi jikinmu ba kawai a ramadan ba kai ya zama kawai ramadan ya wuce sai mu cire wannan rigar da ramadan ya sa mana mu wurgi da ita a'a ta zama a jikinmu ta zama mana jiki ta zama mana fata ta makale da fatar mu ya zama wannan ɗabi'a ta kyauta to mun ci gaba da ita a tsawon rayuwarmu wanda da kyauta Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama ɗabi'ar ta kyauta amma idan ramadanu ya zo to yana ninkawa sahabbai suna siffanta annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi sallama yana kasancewa kamar iska a wajen badawa amma in ramadan ya zo sai ya ninninka haka daidai wannan lokacin wasu suna ɗaukar nauyi kan sa tafsirai da darussa da kiran sallah a gidajen talabijin da gidajen rediyo kaga lokaci ne na badawa wannan darasi ne babba da muka koya a cikin wata ramadan kuma mu yi kokari rika wannan darasin mu aiki da shi domin fa'ida in ɗalibi aka ba shi certificate aka ce ya ji to abin da ake fata shine a ga aiki da wannan darasin da ya koya a rayuwarsa ka koyi gyaran ce ka iya kwamfuta amma kuma kawai sai aka cicira kamfanin sun da aka ce ka haɗa sai ka zira ido baka ma gane me ake rediyo ce ko ko me ka gina ina amfani certificate ɗin da aka baka to ɗin da muka ansa insha Allah daga makarantar Ramadan ya kamata a gan shi aikaci daga cikin darussan da muka koya a cikin Ramadan ya uwa akwai taimakon juna akwai taimaka ma juna akwai a kan ayyukan alkhairi idan karatu ne ake yi ko tafsiri ake yi za ka gaba mutum ɗaya kawai yake ba da gudunmuwa a wannan tafsirin ba akwai mai tafsirin akwai mai jan baki akwai mai ɗauka akwai masu saurare sannan bayan haka akwai masu ƙila ɗauka su sa a wuraren da za a yaɗa ma jama'a su ji kaga wannan at-ta'awun 'ala al-birri wat taqwa abinda wani ba zai iya mun ya ɗauka ya wannan ɗabi'ar ta zama mana a jikinmu mu saba da ita 'yan uwa masu albarka daga cikin darussan da muka koya a Ramadan akwai da'a ga Allah subhanahu wa da da'a ga shugabanci da'a ga Allah subhanahu wa da da'a ga manzon sannan da'a ga shugabanci sai da aka ce mu ɗau azumi muka ɗauka aka ce an ga wata sannan sai da aka ce an ga wata sannan muka gani muka aji azumi wannan ba ƙaramin darasi ba ne darasi ne babba a rayuwarmu da ya kamata mu riƙe shi ashe al'umma ba ta cin nasara ba ta ci gaba ba tare da shugabanci ba ba tare da jagoranci ingantacce ba sannan jagorancin abu ne ne jagoranci ingantacce daga su shugabanni sannan kuma da biyayya ingantacciya daga waɗanda ake musu shugabanci muna roƙon Allah subhanahu wataala waɗannan darussa da muka koya a watan Ramadan Allah subhanahu wataala ya sa su guji kyau Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda za su tabbata akan yi masa da'a Allah madaukakin sarki ya sa mu mu tabbata akan yi masa ikhlasi yi dan shi Allah ta'ala ya tafi ibadunmu Allah madaukakin sarki ya yaye mana damuwa da muke ciki waɗanda suka yi ayyukan alkhairi da yawa kamar yadda muka musu addu'a a wancan makon da ya gabata muna sake jaddada addu'ar mu Allah subhanahu ta'ala ya karɓi ayyukan mu gabaki daya Allah subhanahu ta'ala ya ƙara tokan mana da alkhairai Allah ya tokar da albarkatai masu yawa a ƙasar mu Allah ya mu damuna mai amfani Allah madaukakin sarki ya bamu damuna mai albarka Allah subhanahu ta'ala ya bamu ikon noma abin da zamu ci mu ciyar da wasu Allah madaukakin sarki ya yalwata mana arziki a cikin kasar ababen da suke damun mu na tashin hankali da kashe kashen rayuka ya Allah muna roƙonka ya Allah ka kawo mana daga waɗannan ka kawo mana da waɗannan fitinu ya Allah idan laifi muka yi maka ka ba mu ikon tuba ya Allah ka kafi tuban mu mun tuba ya Allah ka ɗauke mana waɗannan fitinu da muka ciki ya Allah ka sa mu zauna lafiya a gidajenmu Allah ka ba mu zaman lafiya a hanyoyinmu Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin unguwanninmu wannan gari na mu Allah ya kara masa tsari kasar mu gabaki da Allah madaukakin sarki ya kara tsare ta Allah subhanahu wataala ya mashuwa gabanin mu jagoranci ya ba su basira ya cire musu zalunci ya sa su zama masu adalci ya sa su zama masu rahama ya sa su zama masu tausaya ma bayi ya sa su zama masu aiwatar da ayyukan alkhairi domin ci gaban kasa da kuma yan kasa gabaki daya Allah subhanahu wataala muna roƙonka waɗanda ba su da lafiya a cikin mu wasu mahalarta masallacin nan ne wasu suna asibiti wasu suna gidajensu ya Allah ka ba su lafiya duk wanda ba da lafiya ya Allah ka ba shi lafiya wanda yake da lafiya ya Allah madaukakin sarki ka sa lafiyar ka masa amfani ya aikata abin da kake so kuma ka yarda da shi ya Allah madaukakin sarki muna roƙon ka shiryar da zuriyar ya Allah madaukakin sarki ka kinsa mana matasan mu ya Allah madaukakin sarki ka sitirta mana matan mu ya Allah ka ƙara albarka a gare mu gabaki ɗaya kan albarkar da muke da ita ya Allah maɗaukacin sarki muna roƙonka muna ƙara tawassuli da ayyukan alkhairi da muka gabatar wanda ka san mun yi su a cikin watan Ramadan ya Allah maɗaukacin sarki ka yaye mana wannan fitinu da muke ciki fitinar ka sace mutane fitinar kashe rayuka fitinar rashin tsaro fitinar rashin kwanciyar hankali fitinar tsoro a cikin zuciya ya Allah madaukakin sarki ka ɗauke mana waɗannan fitilu waɗanda suke tayar da waɗannan fitilu ya Allah ka shiryar da su ya Allah ka dawo da su hanya daidai ya Allah ƴan uwanmu ne ka san su ya Allah madaukakin sarki muna san su shi yasa muke musu addu'a ya Allah ka sani ba za mu musu mummuna addu'a ba fatan mu su dawo su shiryu su zama bayan Allah su zama su biyayya a gare ka su ban mu zauna lafiya su ma su zauna lafiya ya Allah ka aikata mana haka اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم أرحم الراحمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانفر لنا ولا تنفر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم نحن الفقراء وأنت الغني اللهم فعقنا بحلالك عن حرامك واقفنا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من من الظالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من شر الغنى ونعوذ بك من شر الفقر ونعوذ بك من الكفر ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم غدير أو قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابة رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الخلفاء الراشدين الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا بعدهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا اللهم صل على محمد النبي الأمي وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا